Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma sha takwas ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da da ashirin biyu, za mu ci gaba da magana ne akan zamantakewa ta iyali. jama'a masu sauraro idan ba ku manta ba makonni biyu da suka gabata mun fara kawo muku tattaunawa akan zamantakewa ta iyali za mu ci gaba a wannan makon A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau a cikin zauren namu na tare ne da magidanta wanda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi zamantakewa na iyali. A cikin zauren namu a yau ina tare ne da Jamila Usman Lamin, bahu Ishaq Abbas, Usaina Hassan Suleiman sai kuma Ibrahim Kauran Namoda. malamai barkan ku da zuwa wannan zaure to kamar yadda na gabatar za mu yi magana ne akan darajar iyali a cikin wannan magana da suka yi usaina ta maganan cewa ana kai yara riko mm. eh, dan dan uwa ya kai wannan saboda wai a ƙara dankon zumunci mm. anya yanzu wannan abin zai tasiri ko ko zai aikatu saboda ganin cewa in dai dan riko ne ko da kai ka je ka dauko da kanka ka ce a bani ma'ana za ka ga mutum da kai shi je ɗauko ɗan a wurin iyayensa da gatansa da komai wai dan a tunanin iyayen zumunci za a ci gaba da kullawa ko ya taya su saboda suna da karamin karfi amma idan ya zo mahallin da zai zauna ma daban yake da na 'ya'yan da suka haifa makarantar da zai zauna daban yake da na 'ya'yansu. Wato duk idan muka duba waɗanga abubuwan kafin ma magana shi riko wani abu da kamata mu duba ma akan shi magana da ake tattaunawa akan magana iyali. Idan muka duba iyali ma sun kasu kashi biyu. akwai abu da bature ke cewa nuclear family wanda kai ne uba da yan mata shida ya cikin mm, gida na kusa kusa kuma mm. akwai extended family wanda su kun bude su za ga gida akwai ma kaka kila da wasu ma danguna. duk ana cikin gida ana mm. hada wuri ɗaya so babban matsalar da ake fuskanta yanzu wannan rashin mafi akasari yanzu iyali suna komawa na kusa kusa wato nuclear family fiye da extended ko a cikin karkara ba a cikin birane ba sannan kuma ga abin da ake cema urbanization wato hijira da ake yi daga ƙauyuka zuwa cikin birane yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo matsala a kan yadda matsalar magana iyali take tafiya idan muka wato matsalar yau na taso misali daga karkara na dawo kaduna misali na dawo cikin birni yan uwana na can na fita su zai iwa a birnin nan da na zo na ma ni gamatar da na aura wadda kila ma ba ta ba san ƙauyen mu ba ban san uwana ba kuma ta fi ni wayewa ko ma ba ta fi ni wayewa mm. ba ban ɗauke ta na kai ta karkaran nan ba yan uwana in suka zo ma ina wani zaga yana ma kunye a ga dange shi to ta ya za a ce akwai darajar iyali a nan cikin wurin to mutum na an fara samun matsala hmm. sannan duk inda an ka taso birni a cikin baliki a cikin birane al'ada tana bacewa wannan ya zo da wannan al'ada wannan ya zo da wannan al'ada wannan ya zo da al'ada al'adu suna bacewa wanda ya maka daidai shi zaka wanda ya maka daidai shi zaka dauka zaka yi adaptin ka dauki abin da kai ka ga maka daidai ka dauka su duk su ne matsalolin da ake fuskanta bari da magana da kika min maganar tambayar maganar riko mm. abu ne zai iya kuma zai iya yiwa ya danganta idan muka kalle shi idan muka duba kan maganar da Hussein ta yi na cewa a da ɗanka na fara ma ba ɗanka ba ne ɗan ɗan uwanka ne zai iya ce miki ni ga nan mai magana da ke ni ba ɗan farin ne. ɗa ne na biyu a gidanmu amma da riko na aka yi wanda ya rika ni wan mahaifiyata shi ya rika ni ko da na je wajen shi aka yi da waje ne ya rika ni akwai kuma da ya ƙauna shi a gyar kuma tana hannun shi wanda kusan tare da ita muka tashi sannan kuma akwai yayana a gyar wanda man kai mana hannun shi an kafin mu nan duk kusan shi yana cikin dalilan da ya sani har yanzu ce miki ko a gidanmu shi ya samu ka san mafi akasarin yan uwanmu na karkara saboda an hada ku saboda an hada mu mun zanna cikin gida to babban matsala kuma da ake fuskanta yanzu wajen riko wadda ake fuskanta matsala shine magana da aka yi na cewa bambanci tsakanin dan wannan da dan wannan idan ka doko saboda ya da zumuntar da aka da ake yi a da sallah ma in ta yi da dan kanin ka da dan wanka in kana da hali ba za ka bambanta su wajen kayan sallah ba wajen surasa da yayan sallah ba amma yanzu fa al'amarin ba haka yake ba yau in ka doko dan wanka riko dan dan wanka riko yau in ka aje matar ka shi yau in suna zanne zaman lahiya tana da kashi tana mai komi lokacin da za ta fara haifa nata zai fara samun bambanci duk yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu abubuwa ne da dama waɗanda karatunsu ko ko magana a kansu abubuwa ne da zamani ya zo ya canza abubuwa al'ada ta zo an samu al'adu mabambanta al'adu sun zo sun canza an samu abubuwa dai ga sunan dai sai a ce Allah rufa asiri to ni kuma na so na dan yi maka musu kaɗan zamani ba shi ya canza abubuwa ba mm. mu mutane mu muka canza mm. saboda idan muka dage muka riko ga al'adunmu mm. ko kuma ga yadda muka ga iyayenmu hmm. suna tafi da al'amuransu in muka riko da wannan zamani ba zai sa mu saki abin da muka taso muka gani ba hmm. sai dai idan mu ce mun zo maraya mun baro ƙauye an zo maraya an ga wasu abubuwa na maraya bari na ajiye wancan to kaga ba ruwan zamani gaskiya gaskiya ni na fi da maganar sa zamani kawo wani abu ni bisa cikin zamani ina da zamani kawo nan mm. ai iyayen mu a da mm. za ta su ko dai ma'aikatan gwamnati mm. ko yan kasuwa sukan yi hijira daga ƙauye su zo birni su zo su in fadoci ne ma su su fadoci su in kwangila ne su su kwangila su amma ba su ba su yadda wannan wannan al'ada ta cewa dan dan uwana dana ne ba dana dan dan uwana ne ba ne ba zamani zamani ne ce ne zamani yanzu kuma kun yi magana akan cewa ah, ba zamani ne ba yanzu kuma sun ce zamani ne ya kawo mm. cewa ana iya bambanta tsakanin dan dan uwa mm, da kuma da kai da ka haifa mm. to a da kun san cewa idan kamar yadda na bada eh, eh, kwatance a baya cewa idan aka tashi neman aure mutum baya aure da yadda ya haifa in har ma iyayensa ba su da rai mm. yayyensa ke daukan dawainiya. Mm. in babu kawunnansa mm. na bangaren ubansa ko kuma na kai bangaren uwa zai da zama mutum ba a bar shi da wannan nauyin ba kuma hakan yana karfafa zumunci na ganin cewa kamar an sa hannu a lamarin ko da kuwa mutumin ba shi zai kayan ɗakin amarya ba to a hannun yanzu me ya kawo canjin da aka samu cewa mutum da shi da wansa uwa ɗaya uba ɗaya sai in za a ɗaura auren ya aika mishi da kata ya ce sauran kwana kaza ko waye miji wance ta samu miji to ke zaman ke yanzu bari mu bada misali ayi maganar maraya irin al'ada ta eh, banza kan misali an yi maganar maraya misali hmm. yanzu ai mis yau misali ka tashi daga karkara ko ka dawo bariki kana zanni yan uwanka suna can karkara a ƙauye lokacin da kake zaune a maraya a bariki kila an zo wani ya ga yakka yana so kila ma mahaifiyarta ana ka aure ta ko an jima da ita ka zo lokacin da wani ya zo yana neman ta aure za a kila abokinka na hulɗa na kasuwanci ko na aiki mm. ko kuma ku za ka za a ce shine uba shine uba a jima kenan dai an mijin misali kila bai san ma tushen ta ba bai san tushen ba kan an je gina gidan ma eh. ba gina gida za a yi mai tubali mai na mm. na zama dindindin ba saboda ina san in gane cewa da kwace zamani ne mm. zamani ya kawo kenan idan kun shiga da kai ke magana cewa a bariki ana samun al'adu mabambanta eh. da yake taruwa to amma kuma na yi dubi zuwa ga al'adun wa'insu ƙabilu mm. wanda har gobe mm. idan za a gabatar da aure dole sai wa'annan manyan sun zo kai yana kai ga sai mijin ya je ƙauyen yarinya ya je ya ga tushenta har gobe mm. ya je ya ga har tushenta an gan shi sun san wanda zai ɗauka masu ya to me yasa shi na malam bahaushe ya canza daga gabatar da yan uwansa mm. ya zuwa ya boye su shi yasa muka ce miki zamani zamanin da muke nufi a nan shine sai ki samu mijin sai ce shi ba zai je kauyen siyare tun farko ma sai ce ke ni ba zan je kauyen ko wani zai shiga sai a ce an yi amince wato zamanin da muke nufi a nan shine shi malam bahaushe sai yayi watsi da al'adarsa yake kokarin daukan al'adar zamani al'adar zamani ita ce al'adar da aka aro mana ta turawa aka kawo mana ita cikin to ba na yan uwan zaman mu ba ba yan uwan zaman mu ba shi mana bahaushe shi mana bahaushe ya yi saurin watsar da al'adarsa kuma bai ya kalli al'adarsa a matsayin cewa al'ada ce da za ta dora mai nauyi nauyin yan uwansa shi yana ganin cewa ya taka tunan mun tsira saboda haka sai a ruwan nan al'ada ta malam bature mm, ko a bariki eh, sai makwabcinsa ko abokin hudarsa ko abokin ake sai mai da shi a matsayin dan uwa na jini dan uwansa kuma mai da shi banza ba ba wani abu ne ba bara in ga mutum wani a barikin nan na ga malam bahaushen da ya tashi neman aure tun da ya fara neman aure har ya gama makwabtansa da ya tadda a bariki su suka zama iyaye har aka yi auren na aka gama da wali da waye duk a barikin ya samu yarinya da ba ta su a yan ba sai da aka yi aure aka gama aka haihuwa ta daya ta biyu ta uku har haihuwa kusan takwas ba san zuwa yan wasa ina nan cikin ofis wata yarinya budurwa ta zo an kame ita ita kuma wannan yarinya irin wannan mahaifinta sun haɗu wani wuri da mahaifiyarta so kai aure wallahi magan da aka yi ita ne mahaifinta ya ce mata dan wuraren bauchi ne wurin kasar darazo amma har yanzu ita ba san wasu yan uwa ne ba san dangi ne ba Allah ka rayuwa ce ta ba number wani an kira wani a Abuja ya ce shi wallahi tun da yake bai taba kai shi dangin su ba matar take hannunta mahaifinta ya kawo ta wajen kamin Allah mai rasuwa ya ce ya kawo ta ne ta rike ta ta aure da ta ta ce ita zaman ta da shi sun haɗu da shi ne yana kawo dusa haka amma wallahi ba san tushe to akwai wacce ta zo ta zo sai ta ce ita mahaifinta ya ce idan an je katsina unguwa kaza ta faɗi unguwar ne ban rike ba idan ta ce lungun menene a nan za ta samu gidansu to an ji ta rike waɗanne gidan wa to kin ga ayi magana da hmm. muke kenan na cewa a daraja ta iyali da rashin zumunci da ya riga ya fara lalacewa ba ya fara lalacewa ba da ya lalace ya lalace masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. to wai tun da muke bi yanzu akwai hmm. wurin da za a bulle ya yi kawai ya ba magana bullewa sai dai ruhi ba bare mu wata magana dai ga mu je can akan wannan ne na hanyar magana aure da ake yi yau tun daga neman aure ya kamata a ce a je dangin ku a ƙauye ai za ga wasu har yanzu idan za a ɗaura aure sai an koma ƙauyen su can mm. za a je a ɗauro aure wani babba ko ko wani gidan ku a je a ga gidan ku a ga inda kake a san dangin ka mm. amma wani yanzu an dawo nan ɗaura auren masallaci ba ma na cikin gida ba a ga shi gima gida ku ba ka biya a baka certificate mm. to abin kamar bai dace da al'adarin mu ba kenan gaskiya bai dace da al'adu ba al'ada ake yadda hana samun daman a san kai wane ne san wane ne to ai yanzu in kun lura da ake takura ma sai an san dangin mutum kafin ai aure kun san ana dan dangi na haya ana dauko dangi na haya haya akwai dangin haya sosai yadda ake ɗauko hayar lefe a maraya to ana ɗauko dangi na haya. ba zai wuce sati biyu da wata yarinya ta ce ma kanin ubanta da ubanta da uban da shi ubansu daya ta ce mishi wallahi wallahi baba inda ya har baka bani na auri wanda nake so zan maka rashin mutunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce zan maka rashin mutunci ina uban na yake ubanta yana nan da ranshi amma da a bawa kane da eh, ya ba ta ta tarihi ta ce ta ce zan maka kuma kin san wani abin jin haushin kamar yadda muka faɗa cewa mu dai still iyayen mu muke bata abubuwan na iyaye maza mm. uban yana nan fa mm. kakki ce ya dauki wani mataki mai karfi kuma yana jin duk rashin mutuncin da yan nan take ma mm. eh idan ta koma ta sai ta gaya musu daban ta ci bayan kaza kaza ne mata rashin mutunci kudan ba a shi ya haife ta sai da iyayen su can wanda suka sai su dauka eh haka din ne mm. ba za su fa su bincike ba ba mm. su bincika su ga to tun da yake yana kalama haka aka tabarbare kenan ba abu lakanta ta ba abin da sai zai ta girma sai isa aure mm. an tsaye da miji an yi komai a hannunsa ma ta girma a hannunsa ta girma yanzu ta kawo mijin ta da ya ce gashi nan zai bata kuma daga ta ce bata son mijin to shi ne ya ce to shi eh, kuma ba zai zama karamin mutum ba to shi take ta ce makanin uban rashin mutunci Hmm, kuma iyayen sun sani to wato in ana kawo abubuwa irin irin waɗannan abubuwan ko wasu abubuwa zai ce ba su faɗuwa wasu abubuwan ka faɗi su za a kama a wasan kwaikwayo kuma duk zira'a ne suke wannan kuma duk suna faruwa kuma duk cikin al'ada kuma duk cikin al'ada malam bahaushe yanzu ta canza in kai gwada abi wato abu ne wanda al'ada wanda ba san malam bahaushe da ita ba na mana ɗazo da nika cewa abinda ake ce ma mi abi ake ce ma mara yana cikin abubuwan da kawo sauye-sauyen nan da wasu abu a da bariki ai a da akwai dangin da ba za a yadda ma ka je ka aure cikin su ba al'adar malam bahaushe sai a ce kaza saboda mina ne ai bincike ne ko ba haka ba ke ma ba za a yadda ke aure wani dangi ba saboda gudun wani a ai maganar da bahaushe ke yi yake cewa nono alƙalin ɗa saboda mi ai daga nan daga nono uwa ke ɗauko wasu ɗabi'u ya sha ai shi yasa ba a son ka haɗa dangi da wasu to amma yanzu ma waɗanda za ka je ka aura ko ki aura ba a san asalinsu ba a san inda sun ka taso ba to akwai wani abu kuma da ai asalin su da inda suka taso shine nera. Eh, eh, eh, neraka neraka na ma ita ake mai yanzu hmm. to a wani bangare kenan hmm. a dai bangaren kuma za ta ga cewa kin ga auren zumunci aure ne wanda ya samu asali tun daga iyaye kakanni hmm. kuma dalilin yasa shine dalilin ɗaya daga cikin abin da bisa muke muke tattauna nan gudu shine a hada zumunci kar amanta da juna kar amanta da juna ko auren da na sani da wasu mata ne guda uku biyun wasu ɗaya uban su ɗaya ɗaya kuma rikon ta uban yayi mai hali ne aka zo duk an musu mazaje lokaci ɗaya za a masu aure lokaci ɗaya wurin tafiya sayayyan kaya ga doka Tifa da me an ka bambanta wato ita ɗaya rikon wanda rikon ta an kai gidan nan ba mm, mm, mm. kuma ɗaya uwa da kuma uwa ɗaya uwa ɗaya su saki yaran nan ta ga abin da ke nan ta sanar ta zai ɓaci ba wata an kai ba ta isko mijin da za ta aure ta nemi shi don Allah ya kawo uzuri na a ɗaga auren nan nashi haka an kai don kada a lokaci ɗaya ta ce a bari sa aina sosai aina ta saboda wannan bambancin da aka mata to ka duba gani a da al'adar malam bahaushe ai ubanta ba ma shi zai mata ba ballantana ya haɗa ya bambanta yau ka duba ma 'ya'ya maza shayi in za a yi yadda za a tara ku hmm. yare cikin unguwa ko cikin dangi waɗanda za a yi musu lokaci guda yanzu abu ba haka yake ba duk al'ada a duk al'ada ce an yadda ta hmm. yanzu zai kawai kowa ta su tafi sheshi ita ake yi to wannan hanyar da aka dauka za mu bulle kuwa gaskiya kuwa bulle kuwa bulle za bulle ya ba mai bulle ya bace an ce a neman aure ma yanzu ya kai ga yanzu ana iya hayan iyayen miji ya yi hayan na barike wanda ba san shi bai san su ba da ana ganin kamar fim ne sai a kila kane wanda ake yi ashe hmm. ana yin shi a daidai lefe ma an ce wai da gaske ne sosai ai wannan hayar ma ba ta zama wata wani abu ma yanzu a wannan zamanin ba ma wani sabon al'amari ba ne. Wato mutum da ya shiga kawai eh, idan dai kawai aka zo aka tambaye shi to kawo danginka. shi kuma ya baro su a ƙauye tun shekara dubu ya manto su a can yanzu da kunya ya koma musu ya ce gafi abin da ya ɗauko. Kuma gila yana jan ma kunyan ya nuna su a matsayin dangin shi. Eh wannan ma suna jin kunya su nuna yan uwansu na ƙauye a matsayin yan uwansu. Malama Binta mai gadi ba mai gadi ba mm. da ke gadi a gida yana neman aure. sai ya zo ya ce wa yarinya gidan da yake gadi ba gadi yake ba gidansa ne har ya ɗauko ta. in dai namiji zai zo da ɗan makullin mota ko kuma zai na falle ta bugun Habuja. to eh. wallahi ko ya yake su da dangin shi su ne da dangin shi Ki dai da su yake zuwa yayyo hayar iyayen kai to da su ne zai yi hayar sai ya zo ya je ya samu wani dattijo eh. yana zaune yana jin gari ya mai dinki eh yayyo masa dinki ya mishi babbar riga hmm. ya kawo masa su suna fel fel fel fel suna tashi sai a sa shi a gaban mota shi kuma sai je samo irin sa biyu ko uku sai su haɗu sai su haɗo da matansu sai a je to kin ga ai dangi ya tashi mm. maza uku sun zo mata uku sun zo a cikin su magana ai ta ƙare bai san ko gidajensu ba ba su san daga ina yake ba a bakin hanya a gefen titi zai same su suna zaune sai ran da ta ɓaci ana yawo haka sai a ga ɗayansu sai a ce yauwa ku ne iyayen wane su ce wane ne wane wane ne wane ba sun shi ya riga gama eh ba sun manta da shi sun manta da shi wane da wane da kuka zo to dama ai kwangila ce an yi an gama ko kuma kila ya ya banka ya ya tafi abinci wato wato wato muna da mafita tom kina dai magana akan mafita mafita ita ce dai Allah ya taimake mu mu daure mu gyara jigon gida bai yi zumunci da danginsa ba bai ki ke kin yi zumunci da su ba ai ba zumunci ya rusa wannan iyalin yawwa saboda ai ba san dangin su ba to wani kuma musamman ma in ya auri matar a maraya nan ya zo ya ganta bai aure ta ba ba zai watakila a baki ya ce garin mu gari kaza watakila hmm. wannan ma sai an yi sa'a zai ce watakila garin mu gari kaza ne a jiha kaza a karamar hukuma kaza in kika tambayi ƙauye kaza gidan wane kaza nan ne gidanmu ba zai ɗauke ta fa tiryan tiryan su ɗauki ko 'yar motar haya su je ba fa a'a sai dai a baki ai da a zamanin da in kuna maraya ma tare da mutane ma in za ku tafi ƙauyen kuma kuna tafiya da su ana tafiya da 'ya'yan makwabta kuma za su tafi nasu ƙauyen za ku bi su yau a ce ko da ka baro ƙauye tun da mahi yawanci maraya ita ce ta mm, asaba waɗannan abubuwa mm. don ka je ƙauye akwai sauƙi har yanzu ka je karkara akwai sauki yau dangin ka kai kokari yara ka yau in ma karatu suka yi an hutu su lokuta dora kai su gida suna gano mutanen gida mutanen karkara su san tushen su da asalin su hmm. yau in wani zo neman aure ka tura shi can wurin ya nemo aure ya je akwai abin da aka ce maganin dangi hmm. ka je ka gaira goggo ka gaira yakumbo ka gaira baba ka hmm. gaira wa ka san zuri'a ta za ka shiga to duk irin irin waɗanda abubuwan ya kamata a ce wato a dan farfado da su mutane su kula da su sannan ka duba cewa bincike wani abu ne muhimmi ga aure addinance da al'adance to gaskiya wato hanya ɗaya ko biyu da za a gyara wani abu shine mu koma ga yadda iyaye kakanni suke mu kuma ba wa junan mu daraja da mutunci ba tare da tunanin cewa wani dan uwana bai da kumban susa ba wani dan uwana matsala ne ba wani dan uwana ina ce zan yi zumunci da shi zai dinga cewa ba ni ba ni duk mun cewa da wannan mu dauka cewa Allah shine biyi mu gyara zumunci dan dan uwanka shine danka danka ba naka bane dan dan uwanka ne gyara kayanka ba ya taba zama sauki mara ba a lokacin da kake kokarin gyara ƴaƴan danginka to su ma ka za su yi kokarin gyara naka kuma babu wanda ya san gawa fari sai Allah idan muka sa wani a cikin zuciyar mu to ina ganin cewa gaskiya zumuncin nan zai dawo za mu ba mu kima da mutunci ah, rayuwa irin ta da ta kima da daraja ta iyali za ta dawo gaskiya magana guda ɗaya ita ce dai akwai mafita in muka kuma ko a hanya muka duba dai mu almajirai ne ba malamai ba amma ko ta bangaren addini tsakani da Allah an ce ko da a ce babu iyayenka babu kannan iyayenka babu yayin iyayenka akwai makota din suke aminan iyayenka ne kawayen iyayenka ne an zauna tare an ce ka ba su wannan girma da kake ba iyayenka a madadinsu na aminansu ko neman shawara ko auratayya ka ba su wannan girman shi ma yana da lada saboda ba iyayenka to su ne madadin iyayenka wato mu daina yin abu kawai gaba ka yawa abu kawai sai ka tashi kai a yau kai kaɗai kai abun ka da kanka ba za ka je ka nemi shawara ba ko kuma sai dai ka je ka nemi abokan bariki da sauransu a'a ka dai koma dai can asali inda dai za ka je ka samu ka dan samo shawarwari ko da wannan mahaifi mahaifiyarka ce ko aminin mahaifinka ne ko wani da sauransu da kuma zaman rayuwar gidan auren ma idan aka ce an yi auren a zaune sai ki ga yara suna abu kai tsaye ba tare da shawara ba yau ko mata ka ta ɓata maka da kafin ka ɗauki mataki a kai. ka je ga manya ka nemi shawara madalla to masu sauraron mu kafin mu karkara shirin namu za mu leka da magaram a jamhuriyar Nijar tare da bukiriyar mu Tamar a bari da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum shirin yau da gobe na murya Amurka ni ce Maryam Usman wadda nake a nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne shine tuwon burabusko da miyar taushe wato miyar taushe ita ce miyar yakuwa da ake hada ta wasu su hada da alayyahu wasu ko su yakuwa dan eh, yakuwa ta haka nan amma yakuwar an yi so danya na farko dai idan aka ce burabusko kowa sani ana yin na shinkafa ana yin na hatsi kuma ana yin na eh, masara kuma har na alkama ana yi eh wanda kika ga zaki yi rabus ko ko wasa idan ka sulwa hatsin ka ko dawo ko ko alkama ka ka wanke ka shanya ya bushe ka hidda kasa saboda akasari rabus ko kasa gare shi amma an ka zamna ka gyara abinka sai ka kai a maka nikanka nika dama in ka je masu mashin sun sani ka ce burabusko to burabusko na idan ka zo sai ka sa man gari ka hudda gari ka sa man tsaki ka tankaɗe sai ka mai da tsaki manya gehe guda wannan kananan tsakin da suka wuce a rariya su ne zaka yi amfani da su yan najeriya suna cewa biski eh yan najeriya na cewa biski kwarai kwa mu kuma anan sai mu ce tuwon tsaki kuma bare bari he su ce burabusko kenan biskin nan shine suke ce ma burabusko to eh kowa sayan da ake burabusko in ma na alkama ne na shinkawa ko na hatsi da farko uwar gida an cika ɗora ruwan zahin ke tafasa kina iya zaki ka gishiri kisa saboda kiyaye lami kuma akan je wa kanwa kaɗan wadda za ta sa eh, tuwan nan ya nuna ya dahu lumus kuma ki kawo mai kisa kisa a cikin ruwan nan su tafasa ga tsakin ki gehe daya kin daidaita kin sani sai ki zo ki tuka in kika yi wajen tukin nan kai miki ruwa an hiso yi dan tauri tauri in yi dan tauri tauri kika tuka shi ya yi tsotsewa hwarin sai ki samu ciya ki tona ƙasa ya ki dan ruwa ya ki samu leda mai kyau ki rihe su kawai ki bar shi a bisa garwoshin wuta da in a hudda ice eh bakin da ya tsotse ruwa shi hudda mishi ice ake saboda kai ya kamzo sai ya dahu kasa eh, har ya kone kuma sama danyi to wannan kika rihe mishi leda ina mai tabbatar miki wani gida da zaran kin huddo shi kika buga shi sosai a cikin kwano wallahi haka na aka baki shi sai ki ci shi ki sha ruwa saboda kin ga akwai gishiri a ciki kuma akwai mai ba zai shaƙe ki ba kuma yayi ɗaya ɗaya sai ita miyar yakuwa wadda take buƙatar kayayyakin da zaki sai da naman ki na rago ko na shanu e, da su horno kikin saba ta da attarugu nan kayan yaji e, albasa da alkabewa in kina bukata da digadige da tumatin danye da kulkule tumatin to tumatin na gwangwani ba tilis ba ne kasa sa tunda wani bai bukata amma aka ce eh, jan tattasai da kake wato kulkule da shi da danyen tumatiri ya ma fi lahiya sannan gehe kina da yakoki mai kyau isassa saboda shi tuwon biski ana so in kai mishi mai yakuwa ya kasance mai yako ta yawa ta maka carmi sosai ya hi daɗi ya hi daɗin ci eh ta yi caram irin na bare bare ya hi daɗin ci to kika zo kika soye kan me ki komi da komi ka bewa ba da yawa ba ka wa yar wadatatta in kika sa ta goma ta isa ki gama ta ki soye ta bayan kin soye naman nan ki sa ta ta dahu tare da su tumatir danye kulkule da komi da komi kika daidaita kika tsaye da ruwan miya a gida sai ki sa diga dige sai ki bar shi ta dahuwa can gehe guda ya kuwa kin wanke ta tas ba kin tabbata ba ta da kura kin yayyanka ta wani gida in kika sa ta a turmi ki sabe ta ki sabe ta ki sabe ta a cikin turmi kawai sai ki dauko ta ki zuba a cikin he ga ita ma ta ke in ta sabo sai ki dauko ta ki zuba to idan kika sabe ta charmin ta ya yi hutowa yanda ake so maimakon ki dawa ta tun da wuri akwai wasu tun da wuri suke dawa ta ita kuma wani fanni an ka dawa ta tare da su wata kabewa da albasa tsaurake su take bussa da huwa sosai amma idan suka dahu sosai ita kinnan kika saba ta kika kawo kika zuba sai ki bar ta ta dahuwa ta ta dahuwa daga tsanwa kin ga ta koma duhu ta yi limus tunda in ta dahu bayan kin saba ta batta wannan ganyen manya manya a cikin miya ki sa halau burin maburkaki ki ki abin ki sai ki jaye mata wuta ki jaye mata wuta eh, mai hiya matso eh tana bisa garwashi to man in ya matso wannan miya ta ki ta tabshe ta yakuwa ta yi wadda zaki gama ta da tuwon tsaki kuma kina iya gama ta da tuwon labshi kina iya gama ta da tuwon shinkawa amma akasari an yi sanin biski a gama shi da yakuwa to wallahi ina ji malama tamar wannan biskin nan da yakuwa to wallahi in kika ba barbare ina ga ko mota gare shi a baki bare aka zuba man shanu eh, bare da man shanu tunda man shanun sari an hisu a buge shi da tuwon tsakin ma mm. a buga shi ya ratsa tuwon tsakin eh lokacin da aka hudu ana buga shi a saman shanun nan ya sha albasa a ratsa shi to wallahi ina ji yaro mai kiwo ya ba zai ci ba wannan tuwo mm. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. yau ta ya lalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare